إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata sha biyu ga watan jimada akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da biyu. wanda ya daidai da 26 ga watan janairu shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda kuma ke namba 39 da kubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasar ta mutu najeriya ana gudanar da karatun wannan littafin bisharin albarka i'tiqadul a'immatil arba'a kudirin magabata jagororin nan guda huɗu abu hanifa malik bin anas imam shafi'i imam ahmad bin hanbal rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'a a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shi na majalisi na 48 mun kana a shafi na arba'in da huɗu. a ƙarƙashin dogon amsa na tambaya wanda imamu shafi'i aka yi masa banda imamul bai ya fitar da asirin nan a cikin littafinsa manaqibu shafi'i daga muhammad al zubairi abu muhammadin al zubairi wanda yake ba da labari wani mutum ya zo ya samu imamu shafi'i ya yi masa tambaya akan imani to imamu shafi'i yayi bayani mai tsawo wanda kan tambaya guda daya mun karanta kusan shafi guda shida akan amsan wannan tambaya kwaya daya da wannan bawan Allah ne wa imamu shafi'i tambaya ta biyu tambayoyin da wannan mutumin yayi wa imamu shafi'i shine yake cewa qala wannan mutumi sai ya ce muna shafi na 44 ne wa kadi araftu nuqsanuhu wa itmamuhu ni bayanin da kai min na gano tawaya ta imani da cikatata famin aina ja'at ziyadatuhu daga ina aka samu ƙarin imani ni na fahimci yadda imani ke sauka kuma na fahimci yadda imani ke cika amma ta ina imani ke karuwa a ina aka samu dalilai da suke maganan imani na karuwa kaga wannan mutumin yana bukatan amsa to sai imam shafi'i yace qala ash-shafi'i abu muhammad ibn zubairi yace sai imam shafi'i yace ma wannan mutumin qala allah jalla zikru Allah wanda ambatansa ya girmama ya ce وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون Allah maɗaukaki yake cewa wa idza ma unzilat suratun duk lokacin da aka saukar da wata sura faminhum man yaqulu daga ciki akwai wanda ke cewa ayyukum zadatu hadhihi imana wane ne a cikin ku suran nan ta ƙara masa imani wato daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda asali munafikai suke irin wannan tambaya sai Allah ya ce fa amman ladina amanu wa'anda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka mika wuya cikin komai na rayuwarsu sai yanda manzon Allah ya karantar da su fazadatum imanan surar da Allah ya saukar ko aya da Allah ya saukar yana ƙara musu imani a zukatansu wa hum yastabshirun alhali suna yi wa juna bishara na alkhairi wa'annan mu'minai kenan duk lokacin da Allah ya saukar da aya ko sura ana ƙara musu imani kuma suna yi wa juna bishara ba sa shakka ba sa tantama amma allazina fi qulubihim amma kaga waɗanda a cikin zukatansu akwai maradun akwai cuta rashin lafiya na munafunci fazadatuhum rijsan ila rijsihim wannan aya ko wannan sura da Allah ya saukar yana ƙara musu datti ne cikin dattin da suke ciki na munafunci wa matu wa hum kafirun kuma su mutu suna kafirai da su imani da Allah ba me dalili saboda shi munafiki haki ne imaninsa amma a zuciya babu shi ne Allah ce idza ja'aka na qalu in innaka la rasulullah wallahu ya in innaka la rasuluhu wallahu ya in na innal munafiqina lakadibun duk lokacin da munafikai suka zo maka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu za su ce in innaka la rasulullah za su ce mu fa mun shaida kai manzon Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah ya san kai manzo ne nasa wallahu yashhadu Allah yana maka shaidawa bi ma'ana yana shaida maka innal munafiqina lakadibun munafikai wallahi ƙarya suke yi ba su yadda kai manzo Allah bane su ne ittakhadhu aymanahum junna rantsuwansu sun ɗauke shi a matsayin garkuwa don ya kare su daga wato musulmi a tasirin musulunci wato don kada a tankwasa su sai suka ce sun yi imani amma a zuciyarsu ba su yadda kai zan Allah ba ne a baki ne kawai suke faɗi wannan shine ake kira nifakun i'tiqadi munafunci na ƙudiri, duk wanda ya mutu irin wannan to shedan ma na saman sa ne a wuta haka Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar lallai munafukai suna can kasan kasan kasan kasan wuta walan tajida lahu nasira ba za ka taba samun wanda zai agaza masa ba saboda duk mutumin da bai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa ba amma ya yadda da shi a baki wannan babu shakka munafiki ne hatta shedan a wuta shedan na samansa saboda illarsu ta fita wanda yake ba musulmi ba saboda yana cikin ku ne kuma yana cin dunduniyar ku a ƙasa wannan shine abin da malaman tauhidi suke kira nifaqul i'tiqadi saboda shi munafinci ya rabu kashi biyu akwai nifaqul i'tiqadi akwai kuma nifaqul amali munafinci na kudiri shine irin wannan su ne wanda Allah ce sun mutu suna kafirai saboda su ba su yadda da Allah ba kuma ba su yadda da manzansa ba na biyu kuma shine munafunci na aiki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayatul munafiqi thalathun Alamar da ake gane ne yana da yanki na munafunci tattare da shi guda uku ne idza haddasa kazaba duk lokacin da zai yi magana sai ya karya wa idza wa'ada akhlafa in yayi alkawali ya saba wa idza tukina khana idan aka amince da shi sai ya ha'inci kai ne ka amince da shi sai ya ha'ince ka yayi sharri ya ha'ince ka wannan yana da yanki na munafunci to wanda ya hada sifa sai manzon Allah ce arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan siffofi guda hudu wanda ya tattara su wannan tsantsan munafiki ne wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaqi hatta yad'aha wanda kuma akwai ɗaya daga cikin waɗannan siffofin guda hudu a tattare da shi to yana tattare da wani siffa na munafunci har sai ranan da ya bar wannan siffar guda biyar na farko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza haddasa kazaba duk lokacin da zai yi magana ƙarya zai yi wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alkawali sai ya saba kaga biyu kenan ko wa idza tumina khan idan aka amince da shi sai ya ha'inci wa idza khasama fajara idan yana kusuma sai dinga yin fajirci a shari'a idan yana kusuma to wanda ya hada wa'annan siffofi guda hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan tsantsan munafiki ne ku tambaya anan shin wannan ɗaya yake da wancan sai malaman tauhidi suka ce a'a wannan shine ake kira nifaqul amali munafinci na aiki shi baya dawwamar da mutum a wuta amma yana cancantar da shi shiga wuta sai Allah ya kona shi gwargwadon wannan ayyukan da ya yi a duniya in aka gama kona shi ya gama sa a jahannama sai a tattaro shi sai a wanke shi a cikin naharul hayat kogi na rayuwa sannan sai a shigar da shi aljanna kaga wannan shine ake kira nifaqul amali munafunci na aiki kaga ya sha daban da wancan munafunci na kuduri wancan yana dawwamar da mutum a wuta kuma mutum har abada ba zai shiga aljanna ba amma shi kuma wannan yana cancantar da mutum shiga wuta kuma yana dadewa amma ko ba jima ko ba dade zai fita sannan zai shiga aljanna kaga bambancin su kenan wannan yana nan a matsayinsa na musulmi amma fasiki munafiki wancan kuma yana nan a kafuri munafiki an manci bambancin wannan shine Allah madaukaki yake magana akan munafunci da ke fitar da mutum daga addini Allah ka tsare mu Allah kuma ka kare mu daga fada cikin irin wannan wa qala Allah madaukaki ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda Allahu akbar Allah yana magana akan wa'ansu matasa yara ne matasa da kuruciya yake innahum fityatun lallai su ashabul kafi matasa ne amanu bi rabbihim sun yi imani da ubangijinsu wa zidnahum huda Allah ce sai muka kara musu shirya. kaga kenan imani na ne yana karuwa kaga can ma ya ce ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma allazina amanu fa zadatuhum imanan kaga ya nuna imani na ƙaruwa kenan ko kaga imamu shafi'i ya kawo masa dalilai na ayoyi wanda suke magana akan imani na karuwa qala shafi'i sai imamu shafi'i yake ce ma wannan mutumi yake tambaya walau kana hadha al-iman kullahu wahidan la nuqsana fihi wala ziyadata lam yakun li ahadin fihi fadlun ce. walau na hadar iman kullahu wahidan ga wannan imanin da baki ɗayansa guda ɗaya ne la nuqsana fihi babu tawaya a cikinsa wala ziyadata kuma baya ƙaruwa. lam yakul li ahadin fihi fadlun to ba zai zama ga wani yana da fifiko akan dan uwansa ba da sai mu zama dukkanmu musulmai ne kuma imaninmu iri ɗaya ba wanda ya fi wani zai yiwu kaga ba zai yiwuwa. mun fi juna imani haka muka fi juna daraja a wurin Allah idan ayyukanka na alkhairi suka yawaita imaninka na karuwa idan ayyukanka na alkhairi suka yi ƙasa to imaninka na raguwa su murji'awa su ne suka ce imaninka abu ne guda ɗaya shai'un wahidun la ya tajazza saboda haka kamar yadda khawarij suka faɗi haka su ma mu'tazila suka faɗi amma bambancin su shine su murji'awa suka ce baya karuwa baya raguwa saboda haka da ni kai da sayyidina abubakar da sayyidina umar da annabi ibrahim da mala'ika jibrilu suka ce imanin mu iri ɗaya ne kaga jin mai hankali in ya ji wannan magana ya san wannan soki burutsu ne ina fata an gane to wannan shine maganar da mu'tazila wato burji'awa suka faɗi da su da wato wa'anda suka bi su akan wannan fahimta su kuwa mu'tazila da khawarij suka ce abu ne guda daya idan wani abu ya fita to ya fita duka saboda haka khawarij suka ce idan mutum ya saba wa Allah ya zama kafiri tunda imanin ne ya fita gaba ɗaya to in bai zama musulmi ba menene sunansa suka ce kafiri su kuma mu'tazila sai suka ce a'a shi ba za a kira shi musulmi ba kuma ba za a kira shi kafiri ba a duniya walakinahu fi manzilatin bainal manzilataini suka ce shi yana masauki tsakanin masaukai guda biyu shi ya fita daga musulunci amma bai kai da shiga kafirci ba hukuncinsa a duniya amma a lahira sai suka ce khalidun mukhalladun finnar dawwamamme ne abin dawwamarwa a wuta kaga lazimul qawl lazimin wannan maganan yana nuna wancan hukuncin da suka ce shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba ba daidai bane ya nuna kafirin ne inda sun ce dawwamamme abin dawwamarwa a wuta kuma dole duk wanda ya dawwama a wuta menene shi kafiri ina fata an gane to wannan dalili yasa a ah, imamu shafi'i yake yi ma wannan bawan Allah bayani shi sa aka samu fifiko a imani sai ce wasawan nas to da mutane sun zama daidai wa daida ba wani fifiko wa batalat tafdil kuma da an ƙata fifiko tsakani a sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da za a daura imanin sayyidina Abubakar fi kifatin sauran imanin sahabbai gabaki da kifa guda daya imanin sai na bakar zai rinjaye su ba kaga akwai fifiko kenan ko to kuma sahabbai su a tsakanin su ma wannan yafi wannan daraja wanda yafi kowa daraja alal itlaq shine sayyidina abubakar mabi da shi shine wa sayyidina umar mabi da shi shine wa sayyidina uthman mabi da shi shine wa sayyidina ali radiyallahu ta'ala nu kaga hudun nan ajiri sai wa'ancan shidan su kuma aka dunkule shi kowanne a cikinsu suna daidai wa daida su zubair su talha su abdurrahman bin aufin su sa'ad ibn abi waqqas su sa'id dukkansu darajar su daya ina fata an ne. amma amintaccen wannan al'umman shine wa abu ubaida amir bin jarrah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to kenan idan aka samu mutane aka taru dole sai an samu wani yana da falalar da wannan bayi da shi shi ma wannan yana da wani fifiko da wannan bayi da shi amma in aka hada su wani ya fi wani ina fata an gane sai dai za ka ga wannan na da wata siffan da wancan bayi da shi an fahimci wannan to sai imam shafi ya ci gaba da bayani ya ce walakin bi tamamin iman dakhala almu'minuna aljannata cikan imani ya sa mu'minai suka shiga aljanna wa bi ziyadati fil imani tafadala al mu'minuna bidarajati inda Allah fil janna saboda fifiko karuwa na imani aka samu fifikon mu'minai darajarsu ya fi juna daraja a wurin Allah a cikin aljanna wannan aljannansa ta fita wannan wannan aljannansa ta fita wannan shi sa a ranar tashin kiyama daga cikin amfanin da mutane za su samu Shi ne idan miji ya shiga aljanna ita ma mata ta shiga aljanna kowa yana shiga aljanna ne gwargwadon aikin da ya a duniya sai Allah ya kaddara mata ta fi shi aikin alkhairi ina fata an gane kuma dukansu 'yan aljanna ne kaga ba za a sa sa aljanna daban-daban ba to saboda haka yanzu miji zai ci alfarman wa kenan matarsa shi ma sai a ɗauke shi sai a ajiye shi a ina aljannanta ga ana an samu fifiko ko saboda ayyuka na alkhairi in kuma shi shine aljannansa ya fi nata saboda ya fi ta ayyuka na alkhairi a duniya to ita ma haka za a ɗauke ta a riskar da ita zuwa ga ina zuwa ga mijinta saboda wato ta ci alfarman wa kenan mijinta ji wannan sannan kaga wannan ana nuna maka fifiko kenan ko daraja a cikin aljanna sai ce wabin nuqsani min al-iman dakhala al-mufarrituna saboda tawaya na imani masu sakaci masu halin ko in kula wajen ibada da dalilin haka suka shiga wuta saboda Allah ya wajabta musu kaza sun ki Allah ya ce su yi kaza sun ki Allah ya wajabta musu kaza duk sun ki sun yi sakaci sun bar shi ko to wannan sakacin idan aka dinga tattara shi ba na sallah idan namiji ne ko ga na azumi ga na zakka in mawadaci ne ina fata an gane ga na biyayya ga iyaye ga na biyayya ina fata an gane ga Allah da manzansa idan aka narka wa'annan abubuwan kaga idan ya kula da su kaga shi ne sai samu shiga aljanna in kuma ya sakaci anan a matsala yana da matsala tsakaninsa da iyayensa baya musu biyayyen da ce yana da matsala tsakaninsa da ubangiji baya bin dokar Allah yadda Allah ya umarce shi yana da matsala wajen bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da matsala wajen haƙƙin makwabta yana da matsala wajen mu'amalarsa da ma'aikata abokan aikinsa ko abokan sana'ansa kaga duk wa'annan haƙoƙi ne ko kaga in aka dinga ne shi to wannan dalilin sai sa ya fado sai shiga wuta amince wannan Allah ya tsare mu to shine Imam Shafi'i yake yi ma wannan mutumin bayani imanin mutum na raguwa ne idan ya yi sakaci ya ki kulawa da dokokin Allah wannan abin aka zo ana duba su ana ɗaura su a ma'auni kaga duk sun sassauka maimakon wato ma'auninsa ya yi nauyi sai ya zama sakwa-sakwa nan kuma sai Allah ya shigar da shi a zamansa Allah ka tsare mu sai malam ya ce ƙalar shafi'iyu imamu shafi'i abu abdullah muhammad bin idris shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a sai ya ce wa wannan hawan Allah da ke tambaya inna Allah jalla wa azza yace lallai Allah wanda ya girmama kuma ya daukaka سابق بين عباده كما سوبق بال... بين الخيل يوم رهان yace Allah ya sanya rige-rige tsakanin bayinsa kamar yadda aka sa rige-rige da dawakai a lokacin da ake jingina cewa duk wanda ya dokinsa ya riga za a ba sa kaza na kyauta a ga ai kowa na Allah Allah ne ko nashi ya riga na wani to haka Allah ya ce mana sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard yalla ce ne uiddat lil muttaqin ku yi gaggawa ku yi rige-rige ila magfiratin min rabbikum zuwa ga neman gafara daga ubangijinku wa jannatin kuma wata irin aljanna arzu has-samawati wal ard fadinta kamar fadin sama da ƙasa sai Allah ce ne iddat lil muttaqin an tattale ta ne ga masu tsoron Allah kai su ne za su shige ta kaga mafhumul mukhalafa duk wanda baya tsoron Allah ba zai shiga me ba aljanna shi sa Allah ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir saboda haka Allah ya sa su yi rige-rige shi sa ya ce bi misli hada falyamal al'amilun kankwacin wannan aikin masu aiki su yi aiki ai falyatasabiqul mutasabiquna masu rige-rige to anan za a yi rige-rige a ganmu muna rige-rige a wajen ayyuka na alkhairi muna riga muna kokarin riga juna a aikata alkhairi shi ta lokacin da wa'azu mutane suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin talauci da kunci rigunan su ma duka a yage suke sai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kada saboda suna buƙatar taimako sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanto ayoyi da zai zaburar da sahabbansa ya yi wallabi na amur taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga jawo musu ayoyi haba sai wannan ya dauko kaza aka samu wani ya ɗauko abu mai nauyi na dukiya da kyan yake jansa ya zo ya jirge mutane na gani wannan ya kawo wannan wannan ya kawo wannan kafin ka ce wani abu an tara kayan taimako ya kai girman dala a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga fuskar manzan Allah yana haske na jin daɗi an kawo wa wa'annan mutanen taimako har ya yi hadisi ya ce ta nara walau bi shirkin tamar ku ji tsoron wuta ko da da ɓantalan dabino ne bi ma'ana taimako ko mun ƙanƙantarsa kakkare na shi kai zai maka amfani duniya kuma zai maka amfani a lahira ina ba ta gani kaga anan ana kwadaitarwa ne wajen rige-rige shi sa lokacin da aka zo ana kawo taimako a yakin tabuka kowa ya kawo kaza ba a yakin tabuka ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi taimako za a je yaki wanda ya kwanta min a yanzu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbansa sai da Umar yana ganin in Allah ya da zai yi bajintan da ba wanda zai kai shi yin bajinta sai ya kawo rabin dukiyarsa sai jibge a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya tambaye shi me ka bar wa iyalinka sai ce na rabar musu rabin abin da na kawo kenan ne na raba dukiya na biyu na ajiye rabi na kawo rabi sai na bakar ko ne tashi sai ya ɗauko dukiyarsa su sukutun da guda ya kawo shi gaba ki ɗaya ajiye manzo Allah ya tambaye shi me kabar wa iyalanka yace na bar musu Allah da manzansa sai na Umar kalle shi yace kai kai nayi saduda na san bazan taba iya kama ka ba kaga anan ya tabbatar me darajar me ba dai bane ko kaga wannan karfin imani ne ko to yanda muka fi juna karfin imani haka muka fi juna ayyuka na alkhairi kuma haka Allah zai ci gaba da kawo mana kariya a rayuwa saboda Allah ya ce inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana ba waɗanda suka yi imani kariya a duniya zai ba su kariya a lahira kaga a duniya duk wata fitina Allah zai kare ka a lahira duk abin da zai zama maka barazana Allah zai kare ka shi sa hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab sai ya kwatanta wannan wato hasara wannan shine hadisin bukhari da musulun. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ranar tashin kiyama zai kira mumini ranar tashin kiyama zai ce fulanu bin fulan wana dan wane sai shi mumini yace labbaika ya rabu wasu sa'adaik na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka ya Allah sai Allah ce mai udunu matso sai mumini ya matso gashi ga Allah sai Allah ya ce amilta kaza ka yi kaza sai Allah ya dinga zakulo maka laifuffukan da a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana zakulo wa mutum sai mutumin nan yace i ya rab eh ya Allah nayi sai Allah ce kai kaza sai yace i ya rab eh nayi Allah zai ta zakulo masa sa har sai wannan bawan yayi saduda yana ganin shi kenan ya halaka Allah ne bake zakulo masa laifuffukansa ai shi kenan sai Allah ce satartu halaka fi dunya a duniya lokacin da ka yi su na ɓoye ka na rufa maka asiri ban bayyana ka ba an san da wa'annan laifukan sai Allah ce ka zalika yau haka yau din nan zan sutarta ka tafi na yafi maka shiga aljanna ka ga me yudafi'u 'anil ladina amanu ko Allah ya tunkuɗe masa musiba da bakin ciki da damuwa la khawfun 'alaihim wa la yahzanun kaga a duniya ya rufa masa asiri ko kuma a lahira Allah ya rufa masa asiri bai tona masa ba sai ce ammal fasik wal kafir wal munafiq kaga fasiki kaga munafiki kaga kafiri kaga fasiki in yana iskancin sa aida da daga dara yake yi ko har ya ma zo yana faɗi yayi kaza yayi kaza yayi kaza baya ma kunya yayi abu a boye amma ya fito yana faɗi yadda yake fitowa yake yi tutiya wajen mutane cewa shi kaza ne shi kaza ne mutumin banza ne to a ranar tashin kiyama sai Allah ya kira su haka manzo Allah ya ce sai ce fulanu linu fulan wani dan sai ce labbaika ya rabu wa sa'adai sai ce ya Allah na amsa kiran ina neman taimakonka sai Allah ya ce la labbaika wa la sa'adaika ba zan amsa maka ba kuma ba zan taimaka maka a yau ba saboda ne a duniya ai in yana iskanci yana nuna daga dara ko ku sai ga musulmi wai ya fito da fitsara yana sa kansa a social media kaga gadara ce kenan ko shi wato yana nuna mutane shi tintirin iska ne ko in mata ce ta nuna ita tintiriyar ya iska ce kaga yadda mutum ya nuna gadararsa to haka a ranar Allah zai tozartar da shi ai a duniya baka jin kunya to shi ne sai Allah ya ce amilta kaza kowa na ji kaga mumini ai ba bari kowa ya ji ba ko amma shi fasiki da munafiki da kafiri yanda yake nuna gadara haka Allah zai tozartar da shi a cikin mutane sai ce kai kaza sai ce eh ya Allah kai kaza sai ce eh ya Allah kai kaza sai ce eh ya Allah kai kaza sai ce eh ya Allah sai Allah ya ce wa mala'iku tafi da shi wuta ku kawo kata kore shi a tafi da shi wutan jahannama me yasa saboda a duniya lokacin da yake wa'annan ababan yana yi da gadara kuma har ya fito yana bayyanawa to shi yasa shi ma Allah ya wulakanta shi a wannan ranar kuma ya tozartar da shi Allah ka kare mu shi ne yace thumma innahum ala darajatihim man sabaqa alaihi haka su ma dawakan da aka sa na jingina cewa wanda ya riga ko darajar su wannan ya zo na farko wannan ya zo na biyu to haka su ma suke a bisa darajar yanda suka gabaci juna to haka muminai mu ma muke faja'ala kullu mri'in ala darajati sabqihi sai ya sa kowane mutumi a bisa darajar yanda ya gabaci dan uwansa a lada shi sa aljanna abaqat ne ina fata gane hawa hawa ne wani aljannarsa ‘yan ƙarama ce wanda ya fi kowa talauci a aljanna ina fata an gane hadisi ne ingantacce shine hadisin imamu muslim annabi musa ne ke tambayan allah man huwa adna alal jannati manzila wai a aljanna waye ya fi kowa kankantan aljanna shine ka ce wanda ya fi kowa talauci a aljanna kenan ko to shine mutumin da shine last batch da za a fitar a wuta bayan shi ba za a ƙara fitar wani ba a wuta duk sauran mushrikai ne da Shi ne na ƙarshe bayansa ba za a ƙara fitar da wani ba to in an shigar da shi Allah kafin ya shigar da shi aljanna zai ce a turidu misla mulukid duniya kana son irin mulkin sarakan duniya sai ce iya rab eh, ya Allah yana so sai Allah ce zalika laka wa mithlahu wa mithlahu mithla dunya ashara marratin yace na baka irin kwatankwacin sarautan sarakan duniya na ƙara maka na ƙara maka na ƙara maka kai na baka kwatankwacin duniya guda goma shine girman aljannan ka. sai wannan mutumin ya je an ce an bashi duniya guda goma ita ce aljannan shi sai ce wallahi ma ya adu misla ma u'tituhu ana na rantse da Allah babu mai aljanna irin tawa sai Allah ya ce wa annabi Musa hadha adna ahlal jannati manzila a aljanna wannan shine aljannan sai na kowa kankanta duba darajar aljanna a ce wanda shine last ya fita daga wuta bayan sa ba za a ƙara fitar da wani ba sai da ya rimidiyansa a jahannama aka ciro sa sannan aka sa shi a aljanna kuma aka bashi aljanna kwatankwacin duniya guda goma yanzu tambayan da za ka yi mutumin da ya shiga aljanna direct ya shiga wuta bafa yaya aljannarsa za ta kasance ko kaga wannan ai daraja ce kenan ko na imani ka duba irin aljannansa fa an bashi kwatankwacin duniya guda goma na san wani zai fara tambaya to ya za ya zagaye su ko a lahira babu gajiya sannan kuma ba ɗan firis yadda kake haka za a shiga da aljanna ba zira'i sittin za ka shiga aljanna sai an maida surat ka irin suran kakanka annabi adam haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaga giantic kenan ko Za ka shiga aljanna zira'i sittin daya biyu uku kaga kuwa ai ba karamin mutum bane shi yasa ne ba a majina ba a fitsari ina fata an gane a bacci saboda in kai bacci ai ni'imar da ke ciki zai gushe maka kaga dan baccin da kai ai ni'ima to ni'ima ce tutur ke tafiya shi sa shi ma wuta azaba ce tutur shi sa Allah ce azaban sa'ada azaba mai harhawa daga sakon din da aka jefa mutum a ciki to kullun karuwa take duk sakon karuwa take har zuwa ranar da za a fitar da shi in musulmi ne duk sakon karuwa take shi sa in bala'i yayi bala'i sai su kira dan wuta a sai su kira a wato ne gadin wuta jahannama maliku wa nadawu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktharakum lil haqqi karihun Allah ka tsare mu shine sai yace la yanqusuhu fiha haqqu ba a rage a cikinta haƙƙinsa saboda darajar kowa daban wala yuqaddam masbukun ala sabiqin ba a gabatar da wanda ke baya akan wanda ke gaba wanda ya riga ya gabace ka kai dole yana gaban ka ko wanda ke baya shi ma yana baya ba kamar a duniya bane nan ko a ce wannan ya zo alfarma wannan ya riga amma wannan na zuwa ce ya shiga shiga a a alahira babu wannan wanda ya gabace ka ya riga ya gabace ka kana baya kana baya ya gaba kuma yayi gaba wala mafdulin ala fadilin ba a fifita wanda ba yi da fifiko kan wanda yake da fifiko a kansa ina fata an gane ba a akasa mutane duk wanda ji ya fi kuma haka aljannan shi zai fi haka darajarsa za ta fi a aljanna wabi zalika malam ce dalilin wannan bayani fuddila awwalu hadhihi al-umma ala akhiriha wannan dalilin ne yasa Allah ya fifita farkon wannan al'umma akan ta, abai kenan ko suna da fifiko a kanmu darajar da suke da shi a kanmu saboda zaman da suka yi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin imanin da suka yi kagan ana ba da labari sai ka ce kai wannan fasahar almara ko amma mutane ne irinka irina amma ne abin da ya tabbata a zukatansu na ƙarfin imani ya sa suka fi mu fifiko da daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da addinin da suka yi ba munafunci ba ƙarya ba abin nan Allah suka nufa a komai na rayuwarsu kai murmushi in suka yi ko Allah suke nufi mu kuwa ba yanzu rayuwar mu kawai yana rataye ne a ƙarƙashin maslaha kawai duk mutum in ya san a nan akwai maslaha zai yi in ya san ba maslaha ba zai yi ba to shine sai malam ya ce walau lam kulle liman sabaka illa al-iman فضل على من أبطأ عنه للحق آخر هذه الأمة بأولها أنا يتي بعدا wanda ya gabaci waninsa ba a imani in ba yi da falala akan wanda ya yi jinkiri a wajen imani la lahiqa akhiru hadhihi al-umma bi awwaliha da ƙarshen wannan al'umman fariski farkon wannan al'umma a daraja da matsayi da imani yanzu mu za mu iya kwatanta kanmu da sabai za mu iya kwatanta kanmu da tabi'ai za mu iya kwatanta kanmu da atba'u tabi'ina to da wanda idan ka dinga ba mu iya ba saboda imani a lokacin imani ne na gaske kuma Allah suka nufa a komai na rayuwarsu mu kuwa yanzu mun cakuɗa duniyar da lahira ina fata gane mu kuwa yanzu mun cakuɗa duniyar da lahira akwai wanda shi duniyar ce a gabansa fitur a ruwansa da lahira kuma musulmi ne ina fata gane akwai kuma wanda yana son duniyar kuma yana son lahira amma kwaɗayin duniyar ta ɗara na lahira shi ma matsala ce ko akwai kuma wanda yana son duniyar yana son lahira amma kwaɗayinsa na lahirar ta fi akan duniya kaga wannan daidai ne ko ina fata an gane akwai kuma wanda shi duniyar ma ga baki ɗanta baya santa lahirar kaɗai yake so su kuwa ɗaya ne cikin dubu a cikinmu a yau ɗaya ne cikin dubu amince matsalan don duk yadda zamani ya kai za ka rasa samun bayan allah ɗaya ku wanda da gaske suke addinin kuma komai nasu suna sarrafa shi ne domin Allah kuma Allah suka nufa ba ruwansu da duniya ba sa waiwayen duniya suka ɗauki duniya suka nannaɗe ta suka jefa ta a bayan su ba sa kallanta ba sa waiwayenta sai kaga Allah ya musu albarka ina fata an gani wannan shine karshen amsan da wannan bawan Allah Imam Shafi'i ya basa akan wato tambayoyi guda biyu zuwa uku da wannan bawan Allah ya yi masa malam ya ce ya haka ya zo a cikin manaqibu shafi'i na imam al-baihaqi mujalladi na farko shafi na ɗari hudu da goma sha uku saboda haka ya kaman samu gaban da ya kamata mu kwana a wannan gaban za mu kwana idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi akan ƙaunuhu fi sahabati radwanullahi ta'ala alaihim saboda haka anan za mu ta aya فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام كما يعني mahaifin mutum ya rasu ne eh, zai iya fansan ƙur'ani ya ba da waya da sunan in an karanta ladan ya kai ga mahaifin shi zai iya yi mahaifinsa ne a ah, uga ba a yin haka mahaifi ne kadai ake ma wannan shi uga sai dai ka mai addu'a sai dai ka gaya wa mutane ka ce da Allah a sa na a cikin addu'a Allah ya karɓi ransa sai a masa addu'a amma wani sadaka na lada wanda kaɗi ke iya kyautarwa shi ne ɗa saboda wa an laisa lil insani illa ma sa'a idan mutum ya mutu ba abin da zai gani sai aikinsa shine wa anna sa'yahu sawfa yura sai aikinsa kaɗai zai gani inji Allah sai ce kuma ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wal waladu bi kasbi abihi ɗa aikin babansa ne saboda ka kai a matsayin ka na ɗa duk abin da ka yi bayan rasuwar babanka da yana da rai yana samun lada Shi ne fassarar inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma kaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Allah ce mu kiraya matattu mu rubuta abin da suka gabatar lokacin da suke da rai kuma da sahun aikin da suka bari a duniya kaga ɗa yana daga cikin sahun cikin babansa duk abin da yi zai samu lada amma wani sai dai ya yi masa addu'a ina fata an gane ba a kyautar da lada a wajen na'am alaikum salam na'am na'am

kaddara na canzawa ga wanda Allah ya kaddara masa za a canza masa daman can tun azal ya rubuta za a canza na fata ka gani shi wannan abin da ake wani sahabi ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambaya sai ce to inda Allah ya riga ya tsara a tun mun kafin mu zo duniya mun wuta dan aljanna dan aljanna me yasa muke aiki sai manzo Allah ce i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa la aiki kowa Allah zai yassare maka dan abin da aka halice shi domin su zai daga aiki domin sa saboda haka shi sa ba a yi wa mutum hukunci sai in ya bar duniya saboda akan ne ya bar duniya shine matsalar ina fata an gani saboda kana tare da mutum yau gobe yana iya canzawa kamar ji matsalar to baka ka faɗin mutum kaza ne sai ranar da ya bar duniya an san shi ya bar duniya akan ayyuka na alkhairi to wannan sai a masa fatan alkhairi saboda kan hanya yana iya canzawa ina ba ta gane to abu kaɗan zai sa ya canza kuma ƙarshenka ne Allah yake wa mutum hukunci ai shi sa manzo Allah ce duk mutum a karshen maganarsa a duniya la ilaha illallah sai ce me ya shiga aljanna amma ji matsalar to shi sa duk rinci ana so karshen ki zama na alkhairi in karshen ka zama na alkhairi to ana maka fatan shiga aljanna in kuma mutum sa ya zama na sharri ko ana jiye masa tsoron riskan ubangijinsa zai zama dalilin da zai sa Allah ya fushi da shi shi sa idan mutum ya mutu a wajen sata mazala ce a wuta ne ina fata an gani in ya mutu yana aikata wani aiki na saban Allah ba a cewa kai ce dan wuta ne in ba wanda nasi ya zo da shi ba sai dai a ce kai wani ana jiye ana jin tsoron yanda zai da riski ubangijinsa an ji matsalan Allah ya sa mu dace na gani kenan ko fa subhanaka allahumma bihamdika a an allah ilaha illa anta astaghfiruka a tubu ilai.